a daidai lokacin da sojojin najeriya ke shan kashi a hannun kungiyar nan ta boko haram hama suka garzaya suka fada kasar kamaru da kuma gagarar da ake ganin cewar matsalar ta 'yan boko haram tana kasancewa ga gwamnatin goodluck ebele jonathan a yanzu dai an yi wata ganawa tsakanin shugaban kasar najeriya goodluck jonathan din da ubangidansa olusegun obasanjo domin tattauna sha'anin tsaro da matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin a kawo ƙarshen wannan badakalar da ke neman ta dukusar da darajar Najeriya a cikin gida da kuma ƙasashen ƙetare. Wannan ganawar ta zo da bazata saboda an daɗe da shugaban ƙasar najeriya na da shugaban obasanjo ya baiwa shugaban ƙasa mai ci a yanzu shawarwari akan hanyoyin da ya kamata a bi domin a yaƙi ko a kawo ƙarshen fitinar da 'yan boko haram ke kawo a cikin najeriya da kuma irin sa'in san da aka yi dangane da waɗansu wasiƙu da obasanjo ya rubuta akan lalacin da yake gani ke tattare da gwamnatin goodluck ebele jonathan sai gashi kuma shugaban ƙasar ya gayyato olusegun obasanjo domin su yi tuntuɓa dangane da warware matsalolin tsaro na cikin kasar. To ko da yake hadar gwamnati ba ta ba da sanarwa dangane da wannan taron ba. Tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya bayyana manema labaru cewa lallai an yi wannan ganawar bisa gayyatar da shi shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya yi masa a Abuja inda suka tattauna sha'anin tsaro. Yana mai ba da tabbacin cewa bayan sha'anin tsaron nan ba wata magana kuma da aka yi. Ya kuma ba da tabbacin cewa in gobe aka sake gayyato shi domin ya ba da wata shawara da za a warware matsaloli a cikin Najeriya a shirye yake ya je ya bada gudunmuwarsa wasu masu sharhi kan al'amura a najeriya suna ganin cewar maganar nan da suka yi lalle za ta yi an wuce maganar tsaro har ma ta shiga ta siyasa kamar da malam hussein mungunu wani mai sharhi akan al'amura yake bayyana mun a hira da ne da shi a abuja a'a ba wannan batun boko haram akwai siyasa ciki so ban shi yiwuwa kamar tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya zauna da jonathan a yi maganan tsaro kawai ba a taba batun siyasa ba ba shi yiwa An ka tuna kwanakin baya ai shi obasanjo ya nemi waɗanda suke da kusanci da boko haram a kan maganan sace yaran nan da aka yi an je an zauna an shiga sambiza an zauna da yan boko kungiyan boko haram mutanen nan sun tattauna sun dawo sun ba ma Obasanjo bayanan abin da ya faru a mitin din kuma Obasanjo ya tuntubi Jonathan a wannan lokacin Jonathan ya yi watsi da wannan maganan sun da haka yanzu siyasa ya gabato saboda haka zai iya amfani da wannan damar su yi maganan su tattauna batun siyasa amma shi yiwuwa wadda ya ki a yi maganan tsaro dinnan a wannan lokacin a ce yau kuma ya nemi obasanjo sun zauna sun tattauna wannan maganan ba tare da an tattauna batun siyasa ba to amma ta fannin tsaro ɗin, menene sabo kake ganin za a iya tattaunawa tun da har jonathan ya gayyato obasanjo to akwai wata shawara ce da obasanjo ya sani watakila da zai taimaka wa jonathan domin ya shawo kan matsalar tsaro a najeriya musamman matsalar nan ta boko haram da yadda kuma ake wulakanta sojan najeriya a wurin wannan fafatawar da ake yi wato kasan shi obasanjo ya ba da shawarwari yadda za a yi a tunkari wannan maganan boko haram din waɗanda suke kewaye da shi shugaban kasan sun kima shi shugaban kasan ya ɗauki wannan shawarorin da shi obasanjo yake badawa saboda kasan akwai maganan rashawa ya yi katutu a cikin wannan maganganun boko haram ɗin ana ba da kuɗi a siyo makamai a siyo kaza a siyo kaza sai ka ga sojojinmu na najeriya yau ba su da ma bindigogi da za su tunkari 'yan boko haram yadda aka kori sojoji ɗari hudu da zuwa kasan kamaru wannan ya nuna cewa lalle shi shugaban kasan maganganun da hafsoshin sojojin suke gaya shi batun maganan boko haram ya ga kaman ba daidai ba ne ko ba gaskiya ba ne ba so watakila shi yasa yanzu ya yi a hannun riga ya dawo zai yi magana da obasanjo ya ga ko za a iya bin shawarwarin da dama yake badawa da aka ki ɗauka. so ni a gani na watakila abubuwan da waɗanda suke tare shi ya ji gaskiya yanzu ya yi watsi da su yana son ya ji daga ciki wurin su shugaban kasa obasanjo da sauransu ni tunani na kenan to amma kwanan nan ne shi shugaban kasa obasanjo ya yi wa jonathan ɗin kakausan suka bayan wa'ancan wasiƙu na fallasa da ya matsa inda yake cewa saboda lalaci da wahalhalin rayuwar al'ummar najeriya batacin gwamnatin jonathan ta ma wuce wadda aka sha a zamanin gwamnatin sani abacha shin idan kuma ya kira shi a daidai wannan lokacin kwana ɗaya biyu ko ya yi wannan kalaman shin ba ganin kamar wani sulhu ne yake nema fi damun shi ba magana ma tsaro ɗin tun da duk shawarorin da aka bada a baya suna na rubuce in yana so ya amfani da su jonathan da ya aiwatar ba sai ya tsaya ya sake tattauna da obasanjo ba Na mafi yawanci idan ɗan siyasa yana magana suna amfani da harshen damo ma'ana magana biyu suke yi idan ɗan siyasa ya zo na yi magana da wani in ya fito ya ce maka ga abin da aka yi magana akwai abin da mutane suke son su sani da kuma akwai abin da ba son mutane su sani. Malam Hussein Mangunu kenan wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya a tattaunawar da ne da shi Abuja kan ganawar da aka yi tsakanin shugaban ƙasar Najeriya gullo Ebele Jonathan da tsohon mai gidansa Olusegun Obasanjo akan sha'anin tsaro a Abuja. Wannan ganawar ga dukkan alamu tana da muhimmanci muhimmancin gaske gurin 'yantuwa ko kubutar da matsalolin da sojojin Najeriya suke fuskanta a daidai wannan lokaci a hannun 'yan kungiyar nan ta Boko Haram wanda yanzu aka ce saboda rashin kayan aiki da makamai ya sanya sojojin Najeriya har suna shakkar su tinkari 'yan kungiyar ta Boko Haram wanda suka fatattaki sama da soja ɗari da arba'in zuwa ƙasar Kamaru a makon da ake ciki. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.